abu ne da yake yana ma shugaba muhammadu buhari kaikayi a cikin zuciyarsa yana so ya yi saboda ga duk wanda ya ga abin da ya faru ga 'yan uwa namu musamman wa'annan jihohi hmm. borno adamawa da yobe yanzu hmm. kuma an kawo plato da kaduna an hada don su ma ta'adin 'yan ta'adda ya yi musu barna sosai wurare da yake an rusa an ƙone asibitoci an rushe ko kuma an ƙone makarantu da, tituna gada an, karya gadoji mm. har kasuwanni an lalata ko, wuraren bauta coci ko masallaci duk barnan nan ta shafe su ana fata za a gina wayannan abubuwa tare da abin da najeriya take da shi kuma muna neman taimako daga kasashen waje akwai zama da za a yi da bankin duniya da shi banki na kawo haɓaka ci gaba wato imf nake so na mm, ce mm, mm. da world bank waɗanda ike eh, eh, shugaba muhammadu buhari yana son ya gayyace su don a fara tattaunawa a ga cewa shin ya za a yi a farfado da tattalin arziki a wannan yanki domin ita wannan fitina mm-hmm. da ake fama da ita ai ba ta samu gindin zama ba sai ta zo da sai da ta zo ta samu babu a hannun mutane yau idan da ta samu talauci ta samu talauci wato kana cewa kana faɗa min cewa talauci shine Umar Uba a ah, wannan ko an yi magani na fituna na Boko Haram da ɓangaren soja idan ba a fuskanci magana tattalin arziki da yanayin rayuwa na talaka ba mhm. ai ba a ci ribar komai ba saboda haka wayannan abubuwa tare za su tafi Eh, shawo kan eh, shawo kan babu da talauci gwamnatin america su bankin duniya da sauransu da su kasashe masu arziki na g7 dinnan muna fata za a tallafa a fito da wani shiri wanda yake zai dawo da rayuwa wato wadda take mai ma'ana ga talaka don shi ma ya san cewa ana yi da shi harkar duniyar nan